Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis uku ga watan Satumban shekarar 2020 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu da kanin labaran duniya. To baballe hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta aiki da wata takarda ga jihohin Amurka hamsin da manyan garuruwan kasar a ranar 27 ga watan Agusta tana mai cewa su kintsa don raba magungunan coronavirus a ranar 1 ga watan Nuwamba. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce zai kai ziyara a birnin Kenosha a Wisconsin a yau Alhamis wuni biyu bayan da shugaba Donald Trump dan takarar jam'iyyar Republican ya yi nashi gadi a yankin. a jiya laraba ne kuma shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana goyon bayansa ga kasar iraki a matsayinta ta kasa mai cin gashin kanta ya ce babban kalubale da ke gaban kasar shine mayakan is da kuma tsohon bakin kasashen waje a cikin harkokinta kanin labaran duniyar kenan Masu shari'a kan al'amuran yau da kullun sun fara tofa albarkacin bakin su kan karin farashin dakon man fetur daga depo da kamfanin kasuwancin albarkatun man fetur din Najeriya PPMC yayi. Yaushe suka rage kuɗin wannan kuma suka sake dawowa da cewar sun yi kari Ba a yi la'akari da halin da mutane suke cikin na kuncin rayuwa da fatara da talauci ba sannan kuma zuwa ƙara lafta ma mutane wanda ta wahalar. A jamhuriyar Nijar kwa jagororin jam'in adawa sun kafa wata sabuwar kungiyar gamayya da suka yi wa lakabi da CAF 2021 domin tunkarar zaben watan Disamba. A can jihar Nasarawar Najeriya kuma gwamnatin jihar ta ce tana tuntubar wasu jihohin kasar domin su zo su kwashe mata da yara da suka kwato daga hannun 'yan kungiyar dar es salaam da sojojin kasar suka tarwatsa sansanin su muna tafa da karin bayani sannan kuma alheri grace abdu za ta shigo da shirin domin iyali to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta aiki da wata takarda ga jihohin Amurka hamsin da manyan garuruwan ƙasar a ranar bakwai ga watan Agusta. Tana mai cewa su kimtsa don su raba magungunan coronavirus a ranar 1 ga watan Nuwamba. Wuni biyu kafin zaɓen shugaban ƙasa a cewar rahotannin kafafen yada labarai da dama a jiya Laraba. takardar mai shafi hudu da aka aike wa gwamnoni a cikin watan agusta cdc ta faɗa wa ma'aikatan kiwon lafiya da su shirya tsarin raba maganin kafin ranar 1 ga watan oktoba domin ya zo daidai da ranar farko da za a fara fitar da rigakafin covid-19 jihohin a cikin 'yan kwanaki masu zuwa za su amshi takardun neman izini daga kamfanin mckesson corporation da aka bashi kwangilar raba magungunan tare da hukumar cdc domin kai magunguna a ma'aikatun kiwon lafiya na jihohi da na ƙananan hukumomi in ji daraktan cdc robert redfield a cikin wasikar ranar 27 ga watan agusta a cewar kafafen labaran a halin da ake ciki ma'aikatan kiwon lafiyar sun ce ba su da isassun ma'aikata da kudade da kuma kayan aiki wanda za su ilmantar da mutane akan magungunan da kuma rabawa da ma ba da maganin da kuma sa ido akan ɗaruruwan miliyoyin magani da za yi amfani da shi bisa ga cewar kamfanin dillancin labaran ap a wani binciken jin ra'ayin jama'a da cibiyar nazarin harkokin jama'a ta up and north ta gudanar an gano rabin amurkawa ne suka ce za su karbi maganin a hali da ake ci kuma amurka ta ce ba za ta shiga cikin shirin kasa da kasa na samarwa da sarrafawa da kuma raba maganin covid-19 ba saboda hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ce ke jagorantar shirin sama da kasashe 170 ne suke tattaunawa akan wannan shiri na samar da maganin rigakafin covid-19 a duniya da aka yi wa lakabi covax wani aikin haɗin gwiwa da who ta shirya tare da ƙungiyar tattara tallafin nazarin maganin rigakafi da kuma ƙungiyar haɗaka ta masu ba da maganin rigakafi ga kasashe masu tasowa ta gavi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat joe biden ya ce zai kai ziyara a birnin kenosha a wisconsin a yau alhamis wuni biyu bayan da shugaba donald trump ɗan takarar jam'iyyar republican ya yi rangadi a titunan midwestern a cikin buraguzan rikicin zanga-zangar da harbin wani bakin fata da farin fatan ɗan sanda ya yi ta haddasa kwamitin yakin neman zaben biden ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar zai gana da al'ummar kenosha birni mai mutane dubu ɗari da ke gabar tafkin michigan kwamitin ya ce daga bisani biden da uwar gidansa jill biden za su gudanar da yakin neman zaɓe a wurare daban-daban ziyaran biden ce za ta tabbatar da irin goyon baya da shi da trump za su samu a siyasance akan wannan batu mai tsarkakiya na wariyar launin fata da kuma cin zarafi da 'yan sanda suka yi wa marasa rinjayi wannan batu ya bayyana ne a lokacin da wani bakar fata george floyd ya mutu a ƙarshen watan mayu biyo bayan kama shi da 'yan sanda suka yi a minneapolis na jihar minnesota lamarin da ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar na mutuwar floyd da wasu su da dama a irin wannan yanayin trump ya bayyana goyon bayan 'yan sanda yayin ziyarar tasa ya ce suna bukata ku dage ku zama masu ƙarfin hali ku kuma yarda ku haɗa hannu da waɗansu kamar dakarun kwantar da tarzoma domin shawo kan tashin hankali a jiya laraba ne shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana goyon bayan sa ga kasar iraki a matsayin kasa bai cin gashin kanta ya ce babban kalubale da ke gaban kasar shine mayakan is da kuma tsoma bakin kasashen waje a cikin harkokinta faransa ta kuma goyi bayan yunkurin firayim minista mustapha alkadimi na ladabtar da duk wasu mayaka a cewar macron yayin da yake ran gadi a birnin bagadaza yana mai nuni da kungiyoyin an bindiga shi'a masu samun goyon bayan iran za mu ci gaba da yin tsayin daka saboda yaƙi da ƙungiyar is bai ƙare ba amma kuma dole ne a yi komi da tsari kamar yadda yarjejeniya da ka'idodi suka tanadi a mutunta ƙasar iraki a matsayin mai cin gashin kanta yana faɗi a wurin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da kadimi ziyarar macron ita ce ta farko da wani shugaban kasar yamma ya kai a iraki tun lokacin da kadimi ya hau karagar mulki a matsayin shugaban gwamnati na uku a cikin makonni goma mai yawan rikici da suka biyo bayan bore da aka kwashe watanni ana yi a kasar wanda yaƙi da mayakan is ya daidaita da cin hanci da rashawa da kuma matsalolin tattalin arziki. a gaida baba yakubu makeri nan ba da jimawa ba zai kawo muku labaran duniya kashi na biyu yanzu za mu leka a rahotannin rahotanninmu a najeriya kamfanin kasuwancin albarkatun man fetur ppmc ya fitar da wata sanarwa jiya laraba da ke dauke da karin farashin dakon man fetur daga depot zuwa naira ɗari da kwabo hamsin da kan kowace lita sabanin naira ɗari da talatin kwabo sittin da da ake ɗauka a baya wakiliyar madina dauda na dauke da ƙarin bayani Wannan sanarwa na ƙarin kuɗin dakon man fetur ɗin wanda aka raba wa manema labarai na ɗauke da sa hannun manaja mai kula da depo mai suna DO a Balaka kuma kamfanin PPMC wanda wani reshe ne na ma'aikatar man fetur ta ƙasa wato NNPC ta amince da shi. A lokacin da yake bayani a kan ƙarin mataimakin shugaban ƙungiyar man fetur masu zaman kansu Ipman Abubakar mai gandu ɗakin gari ya yi nazari. Yanzu dai mun tashi da sabon farashin mai domin NNPC ta ta yi ƙarin kuɗin mai zuwa 147 da kobo 76 saboda haka mu ma 'yan kasuwanmu na independent petroleum marketers mun ba su umarni na su ci gaba da sai da man su a kan 158 zuwa 160 bayanin ƙarin man fetur daga naira 148 da kwabo 80 zuwa naira 160 bai ma mai nazari a al'amuran yau da kullun abubakar aliyu umar daɗi ba inda ya ce gwamnati ta fito kirikiri ta nuna rashin tausayi ga talakawa yaushe suka rage kuɗin wannan kuma suka sake dawowa da cewar sun yi ƙari ba a yi la'akari da halin da mutane suke cikin na kuncin rayuwa da fatara da talauci ba sannan kuma a zuwa ƙara lafta ma mutane wanda wahalar bayan ba a neman musu wani hanya mafi ala wanda zai kawo sauki gare su ga halin da suke ciki amma a wannan kari babu tausayi babu imani a cikinsa Allah ya sauki. Amma tsohon mukaddashin shugaban ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce ba ƙarin kuɗin mai ne mafita take ba ya ce gwamnati ta tada matatun man ƙasar idan ana so a samu sauki. A gyara mana refiners din mu su aiki idan su yi aiki na tabbata ko da kashi talatin ne ko arba'in na buƙatu bukatun mutanen najeriya yan refineries din sun samu magana ta kare babu duk wata karya da za a sake mana da na zaga gidajen man fetur guda uku waɗanda ke cikin garki a babban birnin tarayya abuja na zanta da habibu aliyu wanda na same shi yake rike da jerika mai ɗauke da mai lita goma ga yadda hirar mu ta kasance da shi ok sunana habibu aliyu nawa kake sai da lita goma na man fetur ina sai da shi naira dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗari shida muke sai da shi To me yasa abin ya tsada haka? a gaskiya saboda yanayin abubuwan ne sai a hankali kuma sannan musamman ma a hakan mutane wasu ba sa sayan shi haka ba sa sayan shi haka eh. me yasa ba sa sayi. saboda gaskiya wasu sai a hankali ba moni ba kuɗi sanarwa na cewa wannan ƙarin ya fara aiki ne daga ranar biyu ga wannan wata na satumba kuma an ƙayyade kuɗin ne a bisa ƙarfin farashin mai a kasuwar duniya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda da wannan rahoton yanzu ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Kasar Jamus ta faɗa a jiya Laraba cewa gwajin da aka gudanar a kan samfurin kwayar halitta da aka ɗauka daga jikin tsohon shugaban 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya tabbatar da gubar kungiyar Novichok ta zamanin Soviet. wani dakin gwaji na musamman na ma'aikatar sojin jamus ya ba da tabbaci an kai masa harin guba ne na kungiyar novichok in ji mai magana da yawun shugaban jamus angela merkel steven sebet a wata sanarwa da ya fitar mai magana da yawun hukumar tsaron ƙasa ta amurka john Elliot ya ce amurka ta yi matukan bakin cikin wannan sakamakon gwaji da aka fitar a jiya laraba ya kuma kira harin guba da aka kai wa navalny abin allah wadai ya ce za mu yi aiki da abokan kawance da kuma kasashen duniya domin hukunta duk wani dan rasha da aka samu da hannu a ciki duba da inda shaidar zai kai kana za a dora takunkumi akan kudade da suke miyagun ayyuka inji oliot shi ma babban sakataren kungiyar tsaron nato james stoltenberg ya tofa albarkacin bakinsa inda ya nuna kaduwarsa kana ya allah wadai da harin Labaran duniyar ke aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a jamhuriyar Nijar jam'in hamayya sun kafa wata sabuwar kungiyar gamayya da suke walakabi da CAP 2021. wadda ƙarƙashinta suka ɗauki alkawarin tafiya kafaɗa da kafaɗa domin ganin sun yi nasara a zaben watan Disamba da ke tafe. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. magoya bayan jam'iyyun adawa na FRDDR da FP da FUA da FDR ne suka hallara a ɗakin taro na Palais du Venefie domin jaddada goyon bayan su ga wannan sabuwar tafiyar da jagororin 'yan hamayya suka sa gaba a ƙarƙashin gungun da suka kira Coalition pour une alternance démocratique CAP 2021. a ƙarƙashin wannan sabon salo 'yan adawar na hangen samun gagarumar nasara a zaben gama garin watan disambar 2020 kamar yadda kakakinsu madam bayar maryama gama ce ta bayyana a wannan sanarwa su gaggan shugabannin 'yan adawa galibinsu 'yan takara a zaben shugaban kasa mai zuwa ne suka jagoranci bikin kafuwar wannan haɗaka irin su tsohon shugaban kasar Nijar Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji da tsohon firaminista Hama Amadu na model Lumana da Ibrahim Yakuba na MPN kishin kasa da Amadu Jibo Max na Ini da Amadu Bubakar Sise na IDR tabbat da dai sauransu. gaba da wannan gangami shugabannin kawancen na cap 21 eh, sun zarce da wani takaitaccen taron manema labarai wanda a yayinsa jagoran 'yan adawa hamu amadu ya sake tunatarwa game da yanayin da aka gudanar da zagaye na biyu na zaben 2016 wato lokacin da yake tsare a gidan yarin filinge a wani lokacin da ya kamata ya yi yakin neman zaɓe a matsayinsa na wanda zai fafata da ɗan takarar pnds na wancan lokaci wato isu muhammadu yana mai nuna takaicinsa a game da yanayin da ake tsare-tsaren zaɓe a yanzu haka sabili kenan ya ce ya zama zama wajibi 'yan ƙasa su tashi tsaye ganin komai ya gudana cikin yanayin adalci da gaskiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, to daga batun siyasa a jamhuriyar Nijar sai tsaro a Najeriya. umar ba da agajin gaggawa a jihar Nasarawa ta ce tana tuntuɓar jihohin ƙasar don su kwashe mata da yara da suka kwato daga hannun 'yan ƙungiyar Dar es Salaam da sojojin ƙasar suka tarwatsa sansaninsu da ke ƙaramar hukumar Toto. shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar nasarawa zakaran alumaga ya ce mata da yara 778 ne jami'an tsaron kasar suka mika wa gwamnatin jihar sainab babaji gare ki mata da yara dari bakwai da saba'in da takwas ne duka-duka amma jihar neja sun zo sun diba nasu daga kogi kuma ma sun zo sun dibi nasu a yanda na muke magana nan sauran jihohi ma suna na hanya mun sami da cigiya daga gwamnan jihar kano cewa za su zo su kwashe mutane su ba a cikin su ba yan jihar nasarawa ne akwai yan jihar nasarawa mata takwas yara goma sha daya yanzu haka ma mun tashi kenan a ah, wani ganawa dattawa da mataimakin gwamna a dan gyaggyara wayan nan in za mayar da su a gidajensu kada kuma ma she sun riga sun zama da ra'ayin mutanen da yi salam din. To amma mazajen su fa? Bisa ga abin da shi shugaban soja Major General MG Ali ya gaya mana lokacin da suka ga sojojin sun tsare. Sun gudu ke. To an bar mata da yara domin dama an san in ana wannan iri rikici ba a kashe mata da yara. Yankin na Toto dai ya sha fama da ayyukan 'yan ta'adda da satar mutane don neman kuɗi. kudin fansa. Ko a kwanakin baya wasu da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a ƙauyen Dausu suka kashe mutane suka kuma kone akasarin gidajen garin wanda ya sanya waɗanda suka tsira da ransu gudun hijira a garin Umaisha. Na zanta da wasu daga cikin cikinsu don jin halin da suke ciki. Sunana Idris Hussaini, sunna inda muka gudu zuwa yanzu nan ba mu saba da wurin ba. Da ke yanzu muna wahala abinci ma ba abin amma su da haka na har yanzu ba mu samu tallafi ba. Ababe da muna sana da su duk an koko na yanzu wannan nan ga mun zama abun sosai idan muka samu tallafa yanzu wallahi za mu koma gida abin mu sunana Halima Ibrahim da da Dansu to a tun da wannan tashin hankali ya zo dai ba za mu ba su je gona kuma ba abinci ma wahala ne da dakin da yara mu za su kwana ma da kyan ne ga sanyi ga sauro muna na garin mutane ne ba wanda suna ta mana ba su gaji ba a ranar daji dausu muna fasa gwamnati da yin bai don rahama a yi mana taimako a gyara muna gidajen gidajen mu kan haka ne shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Nasarawa Zakari Alumaga ya ce. Yanzu haka dai abinci dai da za a kai musu an samu abinci. Sauran kayayyakin gine-gine da sauransu na gwamnati sun ce a saya. To an ba da aiki tijiya a jihar mu a saya a kawo. An riga an shirya za a ba su abin da ya kamata. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Nasarawa kenan Zakari Alumaga. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma a kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta biyu a Afirka kan mita 200.5. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato biyohausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Likitoci a asibitin kwararru na Murtala Muhammad da ke Kano sun ce matashin nan Ahmed Aminu da ya fuskanci a akubar ɗauri a wurin mahaifinsa na tsawon shekaru bakwai ya kama hanyar komawa hayyacinsa yayin da gwamnatin jihar Kano a nata bangaren take ɗaukar matakai akan mahaifin bayan kammala binciken 'yan sanda. Shirin domin iyali ya ziyarci matashin a gadon asibiti ga bayanin da ya yi wa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. To ina iya cewa na zo ziyara ne na iya cewa ina gaida yan uwana musulmai da muke tare. To ni ina cewa mun zo ne ziyara wajen yan uwan babana shine na aka ne faru da abin da haɗa da kannena da hanyoyin rigima da suka na ni. Mani muna san ba abin da ne har ga Allah. suka nan na shiga wannan matsalan da nake a nakashen nan. Mene ne ya hada ku da su? Eh to abin da hada da su su gas ne su ba su ka akwai ma'amala ne da su da suke ganin da yadda suke ganin suka iya cewa saboda irin rai abin da ya hada da su irin rigima ce ta hannun faɗa haka ga yanayin rayuwar da suke da na hanyoyin jikin da rai. Eh, saboda yan ne yan uwan babata suka ba su jikin garai shine suke wannan kishi na bakin ciki shine na zo ziyara da wajen yan uwan babana shine amfanin da suka ganni a cikin wannan matsala yau yan uwana yan uwan babata wasu ina cikin wannan wahala wannan wuyar ba isa ke nuna kan wannan matsala isa nake neman alfarma da alfarma da roƙo yanzu a kasan a ina kake eh to sai anan ce mai kamar ina asibiti ne ke wanda asibiti aka kawo ka eh to asibitin kama asibitin zana suka ce ne ko asibitin gashi ne asibitin murtala asibitin murtala mm. yanzu da ka zo kwanan ka nawa ka iya tunawa kwanan ka nawa anan eh to kwana zan iya kwana biyu ne aka ne shigo wannan matsalar ne abokanin ne suke tambaya ta ne suka ce na san da wani ce wallahi ban san da wani abu ba da shi zangina nura zangina da shi da baba ne suke cewa na san da wani abu ne ce ban san da wani abu sai dai yanayin bata min sunan da suke a unguwa menene alaka ku da babanka ya alaka ku take a baya to abin da yake la'akan mu ga babanmu ni da shi to muna shiri da shi to shin eh, matan matan babanmu ne ta aura to da jimi shin kaman babata ita ta haifi babata ta yasa take kaman ya yasa take to baban ma zan na bashi mutuncin girmama shi shine yake cewa in daga kiranta matsayin matan babanmu ko babanmu shine ba ma iya cewa muke shiri da su to amfanin da muke yin discussing hayaniya da su yake cewa shi zai kuma wani auren daban shi bai kamata ce an na haka har yanzu ban samu lokacin zan ce an send over da nation prison for this house for this house ya ji sa ne shiga wani helis yanzu ka fara samun sauki ko da dan damu dama da aka kawo ka asibitin nan dame dame da me kake ci eh, da aka kawo ni asibitin na an bani biredi rabi eh, an bani biredi rabi to da kuma shayin da aka bani da kuma kosai na naira talatin haka yanzu menene yake maka ciwo a jikinka to abin da yake inda yake min ciwo shin kashi na yana turin fita kuma jikina wiki kuma ba ni jiki eh, jikina wiki kuma ba ni da jini a jikina ba ni da jini a jikina kuma jikina wiki kuma ban ban da eh, sauransu kuma wai kayi makaranta kuwa eh to na yi makaranta to yadda kanin na da yadda suke sani mantuwa hakan makarantar da yi na yi makaranta ba yi ban makaranta ba. Ajinka nawa a makarantar da ka yi? Eh to aji na a makarantar da na yi a Northern School din da na yi to aji na shida. da nake wani nursery school ko secondary eh, secondary school ne mm. secondary school da nake secondary school mm. to shi hanyoyin agasin nan da yadda suke sa na hanyoyin mantuwa za ka iya tuna sunan makarantar ku eh to zan iya tuna sunan makarantar makarantar da ni makarantar da ya dan kwanta mini na eh, yi karatun a irin eh, karatun islamiyya arabi eh, eh shi ma na dan yi a kowane wanda na yi karatun islamiyya arabi na dan yi a kowane na dan yi kai na san wanda na sani alhamdulillah kusan da aka tsere ni abin da nake yi ina zoni ne ina alola ne sallah a kama abinci in ci sannan kuma in je in kwanci zan in kwanciya in tashi zan in tashi in zo na. A cikin hirar shi da kwamishinan ma'aikata harkokin mata ta jihar Kano Dr. Zara'u Umar Mahmud ya tambaye ta ko gwamnati tana da niyyar shiga batun tuhumin mahaifin da iyalinsa dangane da halin da matashin ke ciki sai ta bayyana cewa. To ai gwamnati ta gama shiga. Saboda yanzu mu da muka kai shi muke dan kula da al'amarin shi. Ai kaga ba za mu bari yanzu da za a ce polis sun sake su ko an manta da su ai ma kuma za mu shigo kuma kar ka manta human right da waye duk suna ciki ai kusan an gama dan dole sai an bi kandin wato wannan din shi sa na ce maka su 'yan sandan nan su za su suke binciken da ya kamata su za su nuna me ya dace saboda su za su bamu menene wato hasken dalilin da ya sa ma suka yi mai wannan abu ta nan ne za a gane ma menene matsalar da sauransu ayin da ake wannan sai ga wani rahoto a sheka kuma manazarta suna ganin cewa ma watakila wannan wasa shi ɗiban fari ne kamar wannan ya buɗe wani sabon babi da watakila in hukuma ta ƙara sa ido za a iya samun al'amura masu kama da wannan mai tunda ma'aikatar ki ita ce ke ɗaukar gabarin al'amura masu nasaba da wannan yanayi yanzu kamar an zaburar da ku ne idan haka ne me kuke yi wani tsamara kuke yi game da binciken irin waɗanda ko matakan da suka dace. dama bincike dai ana ta yi kuma matakan da suka dace kusan ana ɗan ɗauka amma abin da ya burge ni yanzu samun wannan yarinya da ta ji labari har ta je ta yi kokarin fito da wannan yaro to shine babban abin da ya burge ni shi wato matakin farko wanda mutanen jihar kano za su kula cewa ai makwabtansa akwai irin wannan matsala su ma bar su yi yunkuri su sanar tun da kaga haka har na biyu ya fito to na uku zai fito na hudu ma haka haka haka dama kusan ba yau muka fara ba yanzu da ina da wata yarinya a gidan yaran mu wanda aka kawo ta irin wannan din irin wannan yaron exactly yadda yanzu in ka ganta ba za ka taba gane ta ba za ka taba cewa ita ce aka kawo ta a wannan yanayin ba to amma shi ma din makwabtan ne dai da wannan masu don haka akwai irin wannan abubuwan suna nan ɗaiɗaiku a cikin gidajen mutane wannan tumbutsowar zai sa mutane su fito domin su sanar da mu a ina ne ake galabaitar da dan adam don kuma mu san yadda za mu yi mu taimaka a fito da shi a raba shi da wannan kangi insha Allah. Akwai wani tsari misali na musamman ko shiri da kuke yi watakila ko dai an karar da mutane eh, su dinga kawo irin wannan rahoto ko kuma a tsari na bincike don zakulo irin waɗannan al'amura? Ai kusan kullum a bayani ana nuna cewa idan an ana da wani guri da ake takurawa kowane irin nau'i na ɗan adam. mace ne ko namiji ne ko yaro ne ko babba ne ko a sanar da hukuma yawanci masu kula da sha'anin yara mata dai sha'anin dan adam za ka ga suna yawan faɗa wannan cewa a fito a fito da da hukuma don ta sani kuma ni abin da nake gani kano misali yanzu a wannan zamanin na social media da abubuwa wasu abubuwan da ake ganin kamar a boye suke ba za fa su boye ba ba wani abu da yake ɓoye yanzu komai zai iya fitowa kuma ya baka mamaki ta inda ma ba za ka san zai fito ba kawai dai ka cewa za ka yi aikira ga waɗanda suka san sun rike irin haka da akwai wanda suka ɓoye suke wahalar da su tun wuri su te sai sai tawa kansu don su fita don dokar da za ta fito nan gaba ko wahalar da wanda ya wannan abin nan gaba da zai samu zai fi na yanzu saboda yanzu ai sun san cewa wani irin mataki gwamnati take dauka akan irin wannan to ya kamata su ma su ji tsoron Allah su daina kamar gwamnati wannan zai sa ta dauko tsari na daukar tsauraran matakai akan iyaye irin waɗannan kin a dole ne ai kasu dama akwai doka ai duk wanda aka cizgunawa akwai dokar da ta yi magana cewa ramin ne ya zama to ka wahala da dan adam ko ka cutar da dan adam babba ko karami mace ko namiji mm. akwai doka Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilin a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadinsa da kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. mu. da alheri. Kai mata su ne duniya su ne. A gaida alheri Grace Abdu to yanzu kuma ga Babu Yakubu ya dawo da labarai a takaice. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta aike da wata takarda ga jihohin Amurka hamsin da manyan garuruwan ƙasar a ranar 27 ga watan Agusta. Tana mai cewa su kimtsa don su raba magungunan coronavirus a ranar 1 ga watan Nuwamba. wuni biyu kafin zaɓen shugaban ƙasa a cewar rahotannin kafafen yada labarai da dama a jiya laraba dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden ya ce zai kai ziyara a birnin kenosha a wisconsin a yau alhamis wuni biyu bayan da shugaba donald trump dan takarar jam'iyyar republican ya yi rangadi a titunan midwestern a cikin buraguzan rikicin zanga-zangar da harbin wani bakin fata da farin fatan dan sanda ya yi ta haddasa kwamitin yakin neman zaben biden ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar zai gana da al'ummar kenosha birni mai mutane dubu ɗari da ke gabar tafkin michigan kwamitin ya ce daga bisani biden da uwar gidansa jill biden za su gudanar da yakin neman zaɓe a wurare daban-daban To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu daga ofishinmu ne mai da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Bakiri wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma ci Bahira Jodi ne da ya haɗa mana shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu kasance lafiya.